tabawa tabawa zura Allah yaran nan ya ya kawo miki kuɗi kuɗi kuma eh wani irin kuɗi bai kawo miki ajiye kuɗi ba ba abin da ya kawo mun to kanin ki barawo tun da ya fita da safe mana kanin ki barawo ne to to kanina ba barawo bane ba can dai idan an je an sace maka kuɗi yan da kuna can kuna sai da kayan mayanku kayan shaye-shaye dama an ce sana'ar ka kenan an zo an gaya min asirinka ya tonu to a can dai kuka san inda kuka yi ka ya bace yan daba suka sace zaka zo ka ɗora a kanina. ina ta bawa gani to ranar lahira in za a ɗauki gari na na aisha babu ki ina ciki billahi da zai ana karamuna ana kantika kantin kantika kan in kin shiga allah ya tsina tunda kike cewa da mijinki ina sai da wuyi ba ki da kunya ko baban da kunya ba ne ba dan me zaka zo ka ce kani na uwa ɗaya uba ɗaya ya ya sace maka yaro zan ajiye kuɗi ai ba zai yiwu ba kuɗin buredi kuɗin shayi kuɗin abubuwan da nake ciniki a kwashe ba zan zo kuma faɗa ba sai a ce mu sai a ce mu na sai wuyi na sai na sai da mai kayan mai sai da baki kunya ka zo ka kalli tsaban ido na ka ce wai kani na maka sata ka ce wai ni ba zan shiga aljanna ba duk biyayyen da nake maka a cikin gidan nan kenan ba ka gani to a kin ce mun k'i ce mun na sai da kayan mai ai da na ce da na ce sana'ar ka ce kuma ai an gaya mu ai an gaya mu to kanin ki dai barawo ne na gaya sarki a takarda in ka je ka gaya wa sarkin aka kira ni ni kuma zan faɗi sana'ar ka ta da ba mamaki abokanka ne masu sai da kayan maye suka zo suka kwashe maka kuɗi na ba barawo ba ne ke ke ke ba ki hankali ai wannan ma cinikin da na yi ai da ni da ni kuma oh. ba ma a Najeriya ba ne a ina a kasar Jamaica. Yaushe ka taba hawa jirgi ba ka taba hawa jirgi ba. Kasar Jamaica lokacin da ban mani ina da rai ni nake noma masa gonarsa ta wiwi. Yaushe? 1977. Yaushe ka sanya ma ake yi a hau jirgi mai gida. Oh, Wani tafiyan ma na ga ƙauye da za ma a ƙafa ka tafi kace ba zaka ka iya hawa mota. Shirye mo kanin ki ne za a sa shi an tirge shi. za a je a sashi under interrogation. To kuwa masifa yanzu muka fara yi da ni da kai a cikin gidan ne. Ko a kai shi isolation center. Ki san ki san isolation center? Kai da turancin ma ba iyawa kai ba. Shi ne nace kin san isolation center? Ya zan yi in sani. Billahi allazi la ilaha illa huwa can zamu je can za a je a jihi. Ko ku ji ba za a yi masa ba. Billahi sai sai sai wata uku. kai da aka kai ka makaranta haka in ka ga rubutu an rubuta batir kake cewa fatetariya